assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata biyu ga watan ramadan ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin kun salafiyan alaljada wallafan fadilati sheikh addiktor abdulsalam bonus salim as-suhaimi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani jama'ar annabi wannan littafi <clears throat> yana karantar da mu cewa in za mu yi da gaske to mu yi da gaske in kuma za mu zauna muna yaudaran kanmu da ɗaukan baji muna sa mu kanmu mu salafiya mu salafiya to mu shiga da yaudaran kanmu akwai ranar ƙin dillanci shi sa malamin ya ce in za ka zama salafiya to ka shige tsundum ka zauna akan tafarki tafarki tabbataccen tafarki mai inganci na sha fara ba a gane ɗan salafiya wai da ajinu ko jilisatul istiraha ko sallan juma'a karfe tara ko cin naman doki ko kaza duk wannan ba shi ne kaɗai salafiya ba wannan wani falle ne daga cikin fallaye tiriliyan ɗin fallaye ma an gane wannan da kyau ko kaga ɗan salafiya bai da ɗabi'a haka ake wannan ɗan salafiya ne ba ɗan salafiya ba ne ƙarya ne akwai abin da ya kawo shi da cikin salafiyanci baka da tarbiyya baka da ladabi baka da biyayya baka da girmama na gaba baka san abin da ya kamata a yi ba bayan annabi ya zo gaba ɗaya ya canza komi ɗan salafiya da ke da'awan salafiyanci ya ɗauki makami yana tara bayan allah musulmi yana saransu wannan ne salafiyanci ɗan salafiya yana tara dattawa malamai masana yana kunduma masa ashar wannan shine salafiyanci duk wannan ba salafiyanci bane khawarijanci ne dole ne hukuma ta san wannan akwai waɗanda suka sa rigan salafiyanci suna cewa su 'yan salafiya ne amma khawariji kuma dole ne a san wannan in ba haka ba kar a zo ana ɓata ma al'umma su hisa duk mutumin da zai bi wannan tafarki to ya bi gaba ɗaya ya bi tsakanin shi da Allah in ba haka ba ranar kiyama sai ka hisabi da kai da sabai da koman zan Allah saboda kana ƙaryen cewa kai nasu kuma alhali kai ba nasu ba ne kana son ka gane misalinka yanzu kamar kai ne a ce ka je ka nemo kakin soja tun daga hula hatta kalmi ka zuba tsaf kuma kai ba soja ba kana yawo a gari kana barazanan ka kana yawo a gari kana cin kasuwanka can sai sojoji suka ritsa ka da sojojin nan suka kama ka kana tsammanin za ku rabu salin alin kuma sun tabbatar kai ba soja ba ne me zai faru ba mamaki masu waka kudin tasi ka tafi gida ko ba mamaki ku gaggesa ce kai wannan yana sha'awun aikin soja sai a kyale ka sai ka tafi kila ma dauki sunan ka ma aje a sa ka daga cikin sojojin da za a diba a wannan shekara haka za su yi maka me za su yi wallahi in ka sake ka koma ga Allah kana ansa kai kana bin tafarkin magabata aka je lahira ba tafarkin magabatan nan kake bi ba ka shiga uku wallahi ka shiga uku wani zai ce to bari zan yi nan ne ma ka fi shiga uku zan ci gaba daga inda nike ni ka shiga uku me za ka yi shi ne ka lalubo tafarkin na gaske ka riƙe shi kam ka bauta mu Allah har zuwa lokacin da numfashinka na ƙarshe zai fita shi ne muka sa wannan littafi malam yake fayyace mana haƙiƙanin yadda asalin manhajin yake Allah madaukin sarki ya mu dace mala ya ce wa amara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bitti ba'i sunnatihi hakika annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ya yi umarni da cewa lalle a bi sunnan shi a makalkale ma sunnan shi duk abin da ba sunnan shi ba kuma a zubar wa sunnati khulafa'ihin rashidin da kuma sunnan khalifofin shi waɗanda suke shiryayyu abubakar umar usman ali waɗannan su ne suka yi khilafa alamin walin nubuwa to annabi ya yi umarni da cewa a bi shiriyansu su kuma ba su da wata shiriya ta su mai cin gashin kansu sai dai shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau sai a waye gari mutum ya zo da wani abu in ka tambaye shi shin abin nan da ka zo da shi akwai shi cikin Kur'ani? zai ce ma a'a akwai wannan abin a cikin hadisan annabi zai ce ma a'a ya aka yi abin nan da ka zo da shi zama kuma addini Allah bai san shi ba annabi bai san shi ba kun gane wannan da kyau sai kawo maka wani duru-duru yana wana maka to shi kenan komi sai abin da Allah ya ce e eh, komi sai abin da annabi ya ce sai ka ce e kuma in ka kawo alkur'anin da hadisin sai mu ce maka a bisa fahimtar wa dole sai a bisa fahimtar khulafa'ur rashidin sai a bisa fahimtar sauran malaman sahabbai sai a bisa fahimtar malaman farko waɗanda suka bi ta tafarkinsu da kyautatawa domin ƙur'ani ya ce na taba'ohun bi ihisani dole sai an bi wannan ta farkin. ana fahimtar wannan da kyau ko shi za mu zo za mu ji abdullahi ɗan mas'ud yake cewa jama'a ku bi kan ku kirkiri bid'a domin bi ne kaɗai naku domin an isar muku ma'anan an isar muku duk abin da kuke nema an riga an muku shi cikakke ba gibi a zamanin tabi'ai ne dan mas'udu yake faɗin wannan ina ga wannan zamanin da aka ci aka cinye kimar annabi mai da gaske duniya gaba ɗaya tana tsaron mu da muka ce za mu bi tafarkin annabi da sahabbai suna jiran mu ne za mu zo mu gyara su mu ne za mu kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali mu ne za mu kawo arziki mu ne za mu kawo kaza domin aikin da annabi ya yi kenan lokacin da ya zo ya gyara al'umma ya gyara tattalin arzikinsu ya gyara al'amarin tsaro ya gyara duk wani abin da ake nema to yau duniya ta ƙara samun kanta a cikin ruɗani da hautsini ba san inda aka samu gaba ba a duniya to ana neman waɗanda za su tsaya a bisa tafarkin da annabi ya gina al'umma a kai su za su samar da wannan abin da annabi ya samar a zamanin shi to kuma ga irin mu kuma jama'a muna fahimtar wannan shi yasa so muke komi na mai canza ya zama irin na magabata na kwarai ba za mu iya canzawa da fatan baki ba sai ta hanyar ilimi da kuma aiki da abin da aka karanta Allah mararkin sarki ya samu dace malai ya ce wa hazzara min mukhalafatihim kuma annabi ya ja kunni ya ka shaidi dangane da saba matafarkin magabata faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a hadisi annabi ya ce alaikum bi sunnati hakika na umarce ku da bin sunnata yanzu annabi ko bai ce a bishi ba ba za ka bishi ba ba Allah ne ya ce laƙar kana lakum fi rasulullahi uswatun hasana ba yanzu menene abun koyin da za mu koya kyakkyawa daga annabi sai annabi ya fassara maka ya ce alaikum bi sunnati za ku bi sunnata ce tsarin rayuwa na baki daya na addini tsarin rayuwa na baki daya na mu'amala tsarin rayuwa na baki daya na duk wani irin tsari na gudanarwa to irin nawa kaɗai za ku koya sai ce wa sunnatil khulafa ar-rashidin da kuma sunnan khalifofi waɗanda suke shiryayyo almahadiyye na min ba'adi waɗanda yake su shiryayyo ne masu shiryarwa a bayana manan waɗannan khalifofi su ne waɗanda suka ci gaba daga inda annabi ya tsaya sai ce mai koyi da su sai ka ɗauki alkur'ani kawai sai ka danna mashi fahimtanka ka ɗau hadisi ka danna ma hadisi abin da kai kariya a cikin ranka kuma ka koma ga Allah kana sa ran Allah madaukin sarki ya daga ma kafa jama'ar annabi kuna tunanin wannan da kyau Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai ce tamassaku biha sunnana da sunnan khalifofina annabi ya ce mu rike ta gam wa addu alaiha bin nawajis in baka san yanda zaka rika sunnan nan gam ba annabi ya ce mataunanka zaka bi ka kankame ka matse ka haƙora kam yadda duk wanda ya ja yana son ya kwace sunna a hannunka ya anshe fahimtar alkur'ani da sunna a bisa tafarkin magabata sai dai ko ya balla haƙoranka mun gano wannan da kyau ko kasan ko aikin aiki ne wa iyakum wa muhdathatil umuri annabi ya ce kashe dinku a hirɗinku ku shiga taitayinku dangane da bin ƙirƙirarrun al'amuran. abinda za a kirkiro ba shi a zamanin annabi da sunan addini abinda za a kirkiro ba shi a zamanin hulafawu da sunan addini annabi ya ce a hirɗinku don zama ko wanda zai zo mana da wani abu duk daɗin bakin shi mu karɓa bayan an ce mu bu waɗannan kanmu mu abinda abin da za a ƙirƙiro mana daga baya sai ce fa'inna kullum fatin bid'a duk abin da za a ƙirƙiro a baya da sunan addini to wannan bid'a ne Ɗan fodiyo ya ce shi'un fiddini yushbihu an ya kuna minhu wa laysa minhu mecece bid'a yace wani abu ne a cikin addini da ya so ya kama da addinin alhali kuma ba addinin bane wannan shi ake ce ma me bid'a gashi abin kaman addini ne ya kuma kirsi kama da addinin amma ba addinin bane wannan shi ake ce ma bid'a sai ce wa kulla bid'atin dalala duk inda bid'a take bata ce duk inda bata take wuta za ta kai shi an gano wannan Ya zai kalli duk abin da yan bid'a suke kaf za a ga suna yin wani abu mai kama da ibada amma cin da ba annabi ne ya sa su ba to sunan wannan abin mai bata Allah maɗaukin sarki ya raba mu da bata wannan hadisi alimamul imam bukhari ne ya ruwaito shi yanzu ko da kuwa a ce babu wani dalili da ya zo wanda yake magana dangane da bin sunna da bin sunnan hulafa'u da kuma tsoratar da mu game da yin bid'a sai wannan hadisi kwaya ɗaya gyal bai shi mu ba bai shi mu ba me muke nema Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin amma yau ko ba ma wai mu ɗauko fahimtar iyayenmu ba kamar yadda 'yan bid'a in an taba su shi babana kakana na yanzu mutum ne ba zai zauna kawai zai shaƙo aya zai fisgo ta kawai zai kwantar da ita ya yanka aya kawai sai ya tsaye miƙe sai shi jama'a ku bi ni abin da baki kenan yau ayan ya riga ya zubar da ita da za ka zo ka ce zo a yi falle-falle da ayar a yi mata fassaran kai tsaye za ga gaskiyan ya bayyana karara to amma zai karanta ayan sai kwanta-kwanta ya shema ayan kawai sai ba ayan mai abin da shi ya ga dama ya bata wannan shi ne ainihin dalala in kana neman tsuran bata da wannan shi ne allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu Malam ya ce wawa safa sallallahu alaihi wa alihi wasallama alfirkatan najiya bi kaulihi annabin rahama ya siffanta mana alfirka jama'an da su ne kaɗai za su tsira su nasara a cikin rayuwansu da kuma addininsu da cewa ma ana alaihil yauma wa ashabi su ne waɗanda suke kan abin da a yau ni nike a kan shi da kuma sahabbaina wane mutum abin da annabi yake a kai da sahabbai su ne najiya tambaya a yau shin wai abin da kai kake yi tsakaninka da Allah abin da ke aka kawo maki aka ce ki yi ki da Allah annabi ne ya ce ki wannan abu A kan haka annabi yake da sabon shi ba ka ba duk abin da aka ɗauko ka ɗora ka kai ka tabbatar ka tabbata ci. mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam abu dauda da tarmiri da ibnu maja suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce malai ce fadallar hazihin nusus waɗannan nasoshi sai suka tabbatar wa gairu ha da wasu nassoshin ma ala wujubiti kitabi wa sunna akan cewa wajibi ne bin alkur'ani da sunna wa wujubiti sabilin mu'minina da kuma wajibcin bin tafarkin muminai su wane ne muminan farko sahabban annabi in ma baka san su ba bane qur'ani ce ulaika humul mu'minuna haqqan su ne mumine na gaskiya jama'a mun fahimci wannan da kyau ku duk wanda zai zo ce ni mumini ne sai dai biyo bayan tafarkin sahabban manzan Allah Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa aulal mu'minina alladina yajibu tiba'i sabilihim mafi cancantan mu'minan da ya zama lallai wajibi ne a bi tafarkin su hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne sahabban annabi kama ta kaddama kamar yadda ya gabata ƙaunar ibn al-qayyim ibn al-qayyim al ya ce wa kullum mina sahaba munibun ilallahi ta'ala dukkanin sabon annabi kowane ɗaya daga cikin ɗaya ɗayansu ka ɗauka to yana daga cikin munibun ilallah domin yana fassara mana munibina ilaihi ne ya ce to sahabban manzan Allah ne faya tiba'i sabilihi dole ne wajibi ne ka bi tafarkin sahabi ko da shi ɗaya ne ya yi bayanin da ya tabbata bayanin da ya inganta bayanin da ke haskaka alkur'ani da sunna wajibi ne ka bi wa qawalihi wa atiqadatihi min akbar min akbar sabilihi mala ce kun ga zantuttuka da sahabi zai zo ya faɗi dangane da fayyace ma'anan alkur'ani da sunna da bayanin abin da yake na tabbas na aƙida na ƙudurin zuci yana daga cikin babban abin da ke tabbatar ma na bin hanyar annabi da bin hanyar malaman farko su ne ko annabi da sahabbai wannan bayani ya zo a cikin littafin ilamul muwakka'ina jiz'i na hudu shafi na 120 daidai kun ga malaman farko sun tabbatar mana da abin da annabi ya tabbatar in ba kuma manta ba a baya mala ya kawo mana ayoyi birjik na alkur'ani da ke tabbatar mana da bin salako ya biyo baya da hadisai wanda hadisan sun yi kama da ayoyin ya biyo baya da zantuttukan sahabai da tabi'ai har ga zantuttukan su al'imam ibn al da suke tabbatar mana da wajibcin bin tafarkin magabata wanda waɗannan zantuttuka nasu sai ya zama sharhi ne da ƙarin bayani da ƙoƙarin fito da al'amarin sarari dangane da fayyace abin da alkur'ani da sunna suke tabbatarwa to wannan shine bin alkur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata amma bayan da za yi allah ya faɗi kaza a cikin alkur'ani sai ka zo da maganan malami na karo da alkur'ani sai annabi ya faɗi kaza a cikin hadisi sai ka zo da zancen wani malami da ke karo da wannan hadisin sai ka zo da maganan wani sahabi ko tabi'i sai ka zo da zancen wani malami ko aikin shi yana karo da wannan sai ka ce kuma aina kawo hujja sai a ce ka zo da ɓanna dai kun gano wannan idan ka zo da zancen malami ko zancen annabi kowane zance ka zo da shi in ka kara da alkur'ani sai a ga sun yi daidai sai a ce ka fassara alkur'ani da hadisi sai a ce to yanzu abin da ya rage ka fassara mana da fassara malaman farko sai ka ɗibo fassarorin malaman farko sai a auna shin suna goyon bayan fassarar alkur'ani da hadisi ne sai a ce to wannan shine hakikanin ma'anan abin da alkur'anin da hadisin suke fassarawa to a yanzu wa za mu bi za mu ba Allah da annabi ne da malaman farko a sai mu ba Allah da annabi su waɗannan sun taya mu ne kun sun raka mu ne sun taimake mu ne min isa inda muke son mu je jama'a muna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa yaqulu wa yaqulu Mas'udin radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud kwararren alaran nan yake cewa ittabi'u jama'a ku bi sunna wala tabtadi'u jama'a kar ku sake ku kirkir bid'a faqad ku fitu duk abin da kuke nema an gama muku me muke nema duk sun gama mana an fayyace mana komi me za mu yi kawai sai dai bi faƙad ku fito an gama muku komi wa ya ƙulil imamu ahmad rahimahullah al'imamu ahmad allah maɗaukin sarki ya jikin shi yana cewa usulu sunna indana asalin sunna a wajenmu shi shine at-tamassuku ma kana alaihi ashabu lahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine yin ruko da abin da sahabban annabi suke a kan shi walikti da'ibihim da kuma koyi da su wa tarkil bida da barin bida'a wannan shi shine sunna yanzu an same ka kana bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtanka sunanka ɗan bida'a dole ka bi ƙor'ani da hadisi a bisa fahimtansu za ka zama mai ahlus sunna amma yanzu mutum kawai sai zo da magana sai tattakura kawai ya fassara hadisi da ra'ayin shi ya tattakura ya fassara aya da fahimtar shi mafi yawancin waɗanda yau suke sha salafiya ne su kana matse su sai ga suna fassara abin da suke fassarawa ne da abin da kawai suke tani a ransu in ka ce ba daidai ba ne sai a ce kana son ka rusa wajen nan mun gano wannan da kyau ku wai tsaya ma fassarar alkur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai wai shine rusa wajen nan an fahimci wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ciji wanda tsayawa a bisa ta farkin magabata shi ya gina wajen nan ai kuma sai an koma mashi ko da tsiya ko da arziki wannan bayani ya zo cikin littafin sharhu usulul itiqadi ahlus sunna wal jamaa juz'in farko shafi na 156 yanzu ka kalli duk waɗannan bayanan yawan kaje ka ce abin da ake wannan addini ne kaga mutum ya shiru yanzu misali barin tambaye ka kai da ka ɗauki gora ka ɗauki takobi ka samu ɗan bawan Allah ka dinga dukan shi da gora kana tsaran shi yanzu wannan aikin da ka yi eh, akwai shi a cikin Kur'ani akwai shi a cikin hadisi cikin fahimtar magabata fa munafukai ne fa a zamanin annabi munafukai aka ce ma annabi ka bi su ka kashe su a huta ya ce ba za a fahimce ni ba amma wannan musulmi ne a sunna kawai ka gan shi saboda shi kaɗai ne ka da shi ka dinga saran shi sai kuma wani taƙadari da sunan addini sai kira waɗannan 'yan ta'adda sai ce ai kaga waɗannan to sun cancanci ma a kira su ne a yaba musu a kira su a jinjina musu da sun yi jihadi sun yi aikin addini sun yi ma'alla aiki ne kamata ya ma'abiyansu bayan kuma a lokaci ɗaya annabi yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmatu yomikum haza fi baladikum haza wa fi shaharikum haza yace ala halbal lagtu muka ce ka isar angon a'i baban zara ba abin da ya saura a sai wani ya zo ya ce to kai in ka je ka sassaru musulmi ka zubar mai da jini ka karya shi wannan ai ka ma cancanci a yaba maka ne ka cancanci a ƙara maka albashi ne yanzu da shi da annabi manhajinsa ɗaya ne yana tabbatar da manhajin annabi ko yana rusa na annabi kuma za ce wai in ka faɗo wannan wai kai ɗan zagon ƙasa ne in wannan ne zagon ƙasa ba mu ma fara ba tukuna ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mala yace fal wajibu ala kulli muslimin abin da yake wajibi ga dukkanin musulmi huwa tiba'ul kitabi was sunna shine bin alqur'ani da sunna bi fahmi salafi salih amma fa a ƙarƙashin fahimtar magabata na ƙware warragabatan minni fil musharakati fi tadbi fi lati fi durus allati tulqa fi kulliyat sharia bil jami'ati al-islamiyya bil madinati al-munawwara bi qism an-nishad faqad alqaitu walhamdulillah عدة دروس تتعلق بالمنهج الصحيح منهج السلف الصالح ومن تبعهم على من على من من منهاجهم malai yana magana yana cewa saboda kwaɗayin da na yi ya zama na bada da na gudunmawan dangane da gabatar da darussa wanda na karkaye a wata kulliya ta shari'a a jami'atul islamiyya shi wannan babban malami ne da yake karantarwa a jami'atul islamiyya to faculty na islamic studies to faculty ne wanda yake da ɗalibai zakakure wanda ake tsarin su za su karantar da al'umma addini ya ce kwaɗayin karantar da wannan mutane ya sa na zo na gabatar da waɗannan darussa waɗanda suke da alaƙa da manhaji ingantacce shine ko manhajin magabata na kwarai da wanda suka biyo baya a bisa kan wannan manhajin to lacca ne gabatar fa a wannan littafin ya zauna ya ta karantar da laccin yana bayani sai ce wa kada rugiba minni ba'adul ikhwa sai wasu daga cikin yan uwa suka nuna kwaɗayi a wajena mun gani an utabbiha an an utabbiha hazihi durus in buga wannan darussa faraja'atuha yace sai na koma na yi nazarin wannan lecture wa adaftu ilaiha ba'd al-idafat sai ni kare-kare al-muta'allika bil mawdu wanda yake da alaka da matsalan in gaje ka samu lecture da aka dauka a bidiyo da audio sai ka samu kare-kare a cikin nan wanda babu a can saboda wannan da za a buga sai da ya ƙara dubawa ya ƙara wasu abubuwa sannan aka buga littafin wa ra'aytu min al-munasib sai naga ya dace tasmiyatuha wannan littafi ya rada mata kun salafiyan alal jadda in zaka zama salafiya ka zama salafi wanda yake kan tarba ba salafiya sana'a ba ba salafiya daba ba ba salafiya tsiwa ba ba salafiya abiyamu ba ka zama salafiya mai kun salafiyan alal jada Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala yace waqad don manatil umurar taliya ita wannan littafin ta kunshi waɗannan al'amura kaman haka to malan yayi maganganu ga su kama haka kuma wanda ya kamata a ce mu karanta waɗannan maganganu tun daga maganan farko can da ya ce ta ta'allaqu bil manhaj sai sauke lamba a ƙasa ya ce ƙala sheikh al'allama addiktor salih bin fauzan al-fauzan hafizahullah al-manhaj a ammu min al-aqida Ina aka ce manhaj ya game fadin shi ya fi fadin aqida al-manhaj ya kunu fil aqida ana samun manhaji a cikin aqida shin wannan aqidan naka manhaji ne na salaf ko ko manhajin khawarij ko ko manhajin rawafid ko ko manhajin mu'tazila ko jabariya ko kaza ko kaza ka kenan manhaji wani babban daba ne ko babban fage ne wanda ya hada abubuwa da yawa wanda aqida mana cikin shi ne wasuluk haka akwai suluki wal akhlaq akwai dabi'u wal mu'amalat akwai mu'amaloli wa fi kulli hayatil muslim kai da kowane bangare ma na rayuwar musulmi sai ka ce kai za ka bi manhaji ne na salafiyanci amma sai aka same ka da manhaji na khawarijanci kuma ana samun ka da manhaji na rafidanci kuma domin in ka zauna waɗanda suke kururuwan cewa wai yau suna kan manhajin salafiyanci za a ga in ka ɗauki manhajin da suke gudana za a ga kashe arba'in cikin ɗari shi'anci suke yi in ka ɗauko ɗaya kashi sittin ɗin ka duba da kyau sai ga kashi arba'in cikin sittin ɗin kashi arba'in cikin 100 kuma again me suke yi hawarjinci suke yi fa 20 ɗin yana yawo ne tsakanin jabariyanci da kuma murji'anci ina manhajin salafiyancin yana baji kun gano wannan kyau ku a baji yake kawai an makale a bayan sunan ne ana cin wasu manufofi da kuma kamfen. na yaɗa wasu miyagun aƙidu da tintintini a cikin al'umman annabin da aka riga aka tsabtace wannan al'umma aka tabbatar da su akan tarba na kwarai kuna tsammanin za mu bari a ci amanan da a awon lafiyanci Allah ba zai yiwu ba shi yasa duk inda yan bid'a suke suna adawa da karatun wannan littafin duk inda yan son zuciya suke a garin nan suna adawa da karatun wannan littafin kuma haka za su haƙura makaranta littafin kun salafiyan alal jada subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum